ya ba mu ikon karanta qur'ani haqqa shi. bi ma'ana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya mana baiwa da karanta qur'ani da fassarawa da kuma aiki da abin da qur'ani ke karantarwa daidai yadda Allah ta'ala yake so ah, muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka da muke ciki musamman kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan wanda mun fara irga kwanakin witiri mun irga 21 mun irga 23 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dacewa da dare na lailatul qadr Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi a wannan dare da Allah ta'ala ya mu juriya da kuma nishadin bauta masa da neman yardarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkan ayyuka da muka yi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karba abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana afuwa a kansa muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa magabatan mu gaba daya Allah ta'ala ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da su a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 23 a wannan wata ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala mun tsaya jiya kan daidai aya ta ɗari da sittin da uku a da hudu yau za mu tashi a kan aya ta ɗari da sittin da biyar insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci gabanin nan babu laifi mu duba tambayoyi na kamar yadda na fara gani yanzu tambayoyin da yawa wasu ma maimaici ne don ga tambaya kan sallar kasar yana aiki a wani gari kuma iyalansa na wani gari wannan ai mun riga mun amsa to abin da yake ba mu wahala kenan ai ta maimaita tambaya bayan an riga an yi ta an ba da amsa da wannan ke nufi shine cewa bai zo karatu ba idan kana bin darasin wani malami baka je karatu ba sai ka tabbatar duk abin da aka yi baka nan in ka dawo ka same shi ka saurara amma tsarin karatu bai dace wai abin da aka amsa ne su gaba na masu yau sai an ƙara yi ba inda akwai ƙarin bayani da aka bukata ko kuma kai make reference ka ce sati da ya gabata amsa kaza amma kai tambayar ka kaza ne da wannan wannan ce a ka sani amma in muka biye wai duk tambaya da ta zo haka za a amsa to karatu ba zai yi ba saboda mafiya yawa za ka samu kashi hamsin cikin darin tambayoyin kawai maimaitawa ake yi ah, don haka akwai kuma wanda suke da bukatu na addu'a da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma hada mu a cikin gidan aljanna da mu da su gaba daya wannan tambaya ita ba ina ga tambaya kan insurance ai na amsa ta a a shama'il ne ko a na biyu mun amsa wasu tambayoyin su ma da yawa so wasu tambayoyin mun cika san a maimaita ba saboda tambaya ne a wannan lokaci ta rage wajen minti goma in aka amsa din sai mutum ya kokarin ne mallakan darasin da aka yi ji aka aka da amsa amma mutane ba su gada wahala wata mukan yi darasi kamar darasin mata da muke a nan rana ɗaya ka tambaya saba'in tamanin guda saba'in zuwa tamanin tambaya to kaga wannan a karanta ma kada amsa shi kansa ya ishe dan awa ne na tafsirin ba ma amsa ba kawai a karanta tambayoyin a wazi ya isa bare kuma in an karanta tambaya minti da to amsa na bukatar wani lokaci minti goma so kula ga wannan da Allah a riga mana uzuri a riga fahimta mutum ya riga bibiyan abu ba wai sai bukata su kada dai dauka zan yi yau kuma yau abin amsa ta tashi ta ba Allah ta'ala ya taimake mu abin da ya zama dole duk shekara akan amsa sau daya abin da bai zama dole ba a hakura Allah ta'ala ya taimake mu ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ya ce malam idan mutum yana sallah sai aka karanta aya da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta masu bin liman su ce sallallahu alaihi wasallam ko a'a wannan tambaya an yi zuwa ga sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alaihi a majmu'ul fatawa nasa juz'i na goma sha ɗaya namba na ɗari biyu da ɗaya ya ce dole mu raba sallah ɗin gida biyu akwai bambanci tsakanin hukuncin cewa sallallahu alaihi wasallam farilla da nafila ya ce a fan sallan nafila hadisi ya inganta cewa annabi zira da aminci sabbata a gare shi yana sallan nafila idza kana fi ta tahajjudihi idan yana sallan hajji. cewa manzo sallallahu alaihi wasallam la yamurru bi ayatin fiha tasbihun illa yusabbi wa fiha su'al illa yas'al annabi tsira da aminci sabbata a gare shi idan yana sallar nafila ba zai wuce wata aya da a cikin da akwai tasbihi ba sai ya tsaya yayi wa Allah tasbihi sai ya ci gaba da shi idan roƙo ne sai ya tsaya idan aka karanta ayar da ake magana roƙon aljanna sai yadda zango a cikin sallar sai ya roƙi Allah aljanna sai ya wuce idan a ciki akwai wani istighfari ya karanta sai tsaya ya astaghfirullah astaghfirullah zai roƙi gafara Allah sai ce to kaga yi wa manzon salati ya shiga cikin wannan nau'in idan a cikin sallan nafila ne kamar ana kiyamun laili sai aka kira musamman aya ta karshe a cikin suratul fatih na'am ta bismillah sai ka fada wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil wa kafa billahi shahida muhammadur rasul kuma shi ma liman ya halarta, a nafila ya tsaya ya ce sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan shi ne abin da ya tabbata ya halatta ya in ya roƙi ya ji an kira aljanna ne sai ya zango a sallar sai ya tsaya ya roƙi aljanna aya sai ya wuce sabanin a yau yadda muke da gaggawa ana kiyamun laili a yi a gaba har ma liman da kansa zai tuntube kamar yadda muke magana da wani ce, in ya tuntube sai ya sai ga liman yana da ya dawo da bayi maimaita aya wai gara a wuce don a gaba amma ni ita sallar na ba haka ke ba kamar wani wuri ne fili ne na aka samu a zauna a tabbata qur'anin yadda ya dace in an kira aljanna sai ku yadda zan ku roki aljanna a tsaye in an kira wuta a tsaya a karatun ana yi a roki Allah ya kare mu daga wuta in an kira tasbihi a tsaya a yi wa Allah tasbihi in an kira salatin fayyan halitta a tsaya a yi salatin to ita haka ake sallar nafila shi yasa muke ji sai a ce sayyidina Umar yayi kiyamul layl da aya guda daya manzon Allah ta buƙiya mu da shi ma da aya daya in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to saboda ana so a yi ta maimaita ana bin ma'ana ana roƙon Allah ne amma yawanci a yanzu masu wannan juriyar kadan ne Allah ta'ala ya taimaki manya-manyan limaman mu ya ba su ikon raye wannan kuma Allah ya ba mu juriyar damuwa da bautan Allah ba wai kawai mu yi mu sauke Qur'ani ba idan ta tahajjud muka yi dukkanin su a bakar aka tsaya yayi amma mu kiyaye waɗannan ladubba din amma mu yanzu mun fi sha'awar a yi da sauri a yi izu kaza kaza a gama in an sauke qur'ani ba laifi akai ba daidai ne amma kada wanne ya zama shine mafi muhimmanci mafi muhimmanci nutsuwa da tsarkake zuciya da roƙon irin waɗannan abubuwan da makaranta su ne suka yi muhimmanci sai yake cewa amma fil fariza amma a sallan farilla sai ya ce fala ya ce wannan bai halarta ba saboda mai dalili saboda ba a nakalo wannan daga annabi sallallahu ba yana yi a nafila amma a farilla ba a nakalo ba a nafila yakan maimaita aya daya yayi tai yayi tai yayi tai amma a farilla ba ya yi shi yasa Allah sana ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala wata ran yayi limanci a masallacin sa dake qasim yana idar da sallah a cikin sallar farilla ne ta magriba sai maimaita wata aya sau biyu yana idan da sallah da gaggawa sai cire microphone sai ya ce zai dan wani gyara ne ya maimaita aya ɗaya sau biyu da niyya ya maimaita amma sai ya cina kuma farilla ake ba nafila ba to kada wani ya ɗauka maimaita aya a farilla sunna ne ba sunna ba kuskure shi ya yi a nafila ne yake sunna sai ce kada wani ya zo ya ce ya zo masallaci na ji na yi kaza ya ɗauka sunna ne don wani ba ya tambaya idan ya ga aka rama kalla layi kawai shi ke ne ya samu dalili ko me zai faru ba zai bari ba to sai dauki microphone ya gyara to a farilla ana yi amma a sallar nafila ba a yi wallahu ta'ala alam Ana fila ana yi amma a farilla ba a yi an fahimta ko wallahu ta'ala ala wannan tambayar ma mun amsa irin ta baya wannan ya ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam Allah yi wa malam albarka ya ji kan mahaifansa amin ya rabb amin ya hayya kai don Allah malam a taimaka a amsa min wannan tambayoyi akan zakatul fitr saboda lokacin ya kusa kuma ban sani ba ko daidai ne yadda muka saba yi ko ba daidai ba ne tambaya ta ɗaya shin zakkan da kai wajibi ne ko ba wajibi ba ne tambaya na biyu malam wa da wa ya zama wajibi a cirewa a gida na uku malam sa'i ko mudu za a bayar na hudu wanda lokaci ya dace a fitar na biyar wa ya dace a bawa wannan tambayoyin ba kamar na amsa zo shekara da ta gabata akwai bukata a maimaita ko a share tambayin farko shin zakan fit da kai wajibi ne ko ba wajibi bari amsa da muku tambayoyi wajibi ne ko ba wajibi ba na'am a magana mafi inganci wajibi ne saboda akwai hadisi muttafaqun alaihi riwayar muslim hadisi na 984 da abdullahi ibn umar Allah ya kara masa da yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi zakat al-fitr ala nas manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya farlanta zakkan fit da kai akan mutane so kalmar faraba iya nuna an wajabta an tilasta da wannan maganan waɗanda suke ga wajibcin ta yafi karfi a ga wanda suke gaba wajibci ba ne saboda wanda suke gaba wajibci ba ne sun gina akan matsala ce ijtihadiyya amma hadisi a bukhari da muslim akwai akalla guda biyar da suke nuna wajibi ne wallahu ta'ala so da aka tunda wajibi ne duk wanda ke da hali a cikin mu sai yayi me sai yayi kokari ya ga yayi tanadi yadda ake tunanin kayan dinkin sallah to haka za a yi maganar zakar fit da kai wannan haƙƙin mabukata ne dole a basu Allah ta'ala ya taimake mu na biyu yace malam wa da wa ya zama wajibi a cirewa a gida idan a gida ne wa da wa za a cirewa wa da wa ake cirewa akwai hadisi muttafaqun alaihi riwaya na bukhari juz'i na uku hadisi mai lamba na 299 da hadisi shi ma riwayar ibnu umar ne radiyallahu anhu da ke cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin ala al-hurri wal abdi wal zakari wal unsa was saghir wal kabir min al-muslimin yace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya wajabta ya farlanta zakkan fit da kai gawa sai ce akan ɗa da bawa a wata riwaya bawa da ɗa kaga kenan ai dukkanin yayi ne yaya ne ba bayi ba sai ce kuma bayan nan namiji da mace kaga anan an ƙara nufin cewa an ƙara takaita maka in namiji ne sai an cire in mace ne sai an cire gaba na gaba sai ce wasagir wal kabir da karami da babba to kaga tun da yace sagir wal kabir ba maganan yaro karami ne wannan ko yau aka haifi yaro akwai zakar a kansa a wanda suka yi halin cewa ba ma haihuwa ba wanda yake cikin hankulan da a cire sai dai wannan babu dalili na shari'a saboda abin da ke ciki bai zo duniya ba ai ba a masa hukunci a kai sai lokacin da ya zo duniya da amma babu dalili da tabbatar da haka inda an samu cewa sahabbai sun cirewa abin da ke ciki sai mu cire amma tun da ba samu ba sai a bari sai wanda ya zo in kuma ana cikin aunawa shi shikenan sai iyali ta haihu to shi nan za a kara wani kwano da gaggawa ba ba sake kan wannan Allah ta'ala ya kawo mai albarka wanda rabu Allah ya sa ya zo da wuri saboda shi ba a cire masa ka samu lada shi ba ya samu Allah ta'ala tambaya na game ce malam sa'i ko mudu za a bayar in za a cire kenan me ake bayarwa akwai hadisi na imamu ahmad juz'i na biyar hadisi mai lamba na 300 arba'in da biyu da yake bayanin cewa ana cire sa'i ga kuma wancan na bukhari da muka kira sa'an min tamrin aw sa'an min shahirin kaga anan ya kira kai sai ana ba da sa'i kuma a magana mafi inganci riwaya a ta kawo min da'amin sai na cewa dukkan wani abinci da yake sunan abinci ne ana cirewa za ka yi cirewa da shinkafa ko da wake ko da gero ko da masara amma anan nan mu yi adalci malamai masana fikihu Allah ya ji su suka ce abin da ya fi dace sai ka cire irin wanda kake ci yanzu ba tona tone da alamin kuke ci a fara ku yi wa kanku adalci yawwa shinkafa wani shi ne gaskiyar magana don muna da wani lokaci son kai mutum sai ya ta haɗiyan shinkafa da shi da 'ya'yansa da matansa don za a yi zakar da ce ku siyo mana masara ana yi ko ba a yi to suka ce abin da ake ci a gidanka shi ne ka yanzu mun gane ka yi wa kanka adalci menene abincin da aka kaci a Ramadan shi ne shinkafa ana cin shinkafa ana cin wake a hada da wake ko a dan gidan wake ko a yi da ko kaza duk dai wake ne to wannan kategorin wannan ajin vip class kenan ko aka makalla shi za ka bayar su ma ta talaka samu rafarsu ba maganin mu rika haɗiye shinkafa kuma za ta kamfi da kai ga je ka can bakin duk ka sayo buhun masara a cire ba ba haka ake ba wannan din za a bayar Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci mu kuma cire abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata a cire kuma a wurin cirewa akwai hadisi na ibnu qudama rahimahullah da ya bayyana wa da wa zaka cirewa a gidanka Ya'yanka ne kadai ko handa waɗanda ba ya'yanka ba hmm? na'am kowa wanda kake ciyarwa za ka cire ba idan wanda kake ciyarwa nan ba musulmi ba ne don uwanka ne jini za ka cire masa ba za ka cire masa ba hadisin ibnu qudama juz'i na biyu mai lamba 141 yace min man tamunun su ne wanda kuke daukan nauyin su wancan hadisi na musulun din kuma ya ce na ɗari tara tamanin da kuma ya ce minan musulmi na sun ka haɗa wancan na musulun da wannan na jarar da kuma wala. sai na maka wanda ka ɗauki na yinsu amma musulmai wanda ba musulmi babu haƙƙin sai an cire masa sai ka ci gaba da taimakonsa a matsayin sa da ɗan uwan Allah mu'ala wanda lokaci malam ya dace a bada zakkan fil da kai din wanda lokaci ya dace a cire Mhm. son samu ba kafin a je masallaci ba ya dace a cire shi kamar kwana biyu zuwa ga idi mhm. akwai hadisin ibnu huzaima juz'i na hudu namba da 83 da yace me man an da yake cewa yawmun aw yawmaini yawmai yawman qabla al-eid aw yawmain qabla al-eid a dai hadisi na imamu daraqutni na muka ga da kuma sai ce faman adda qabla salat فهي زكاة مقبولة wanda na لها amma wa أما هو من salat بعد الصلاة فهي صدقة من anan hadisin ibnu حديث ya ce kwana ɗaya ko biyu gabanin idi na wannan malamai suka ce daga 28 ko abu da kama da wannan sai ka cire kuma ya fi falala me dalili idan ka auna shinkafan ka ba wani sa'i guda na gidanka mutum bakwai ko na tara ai kana ba shi kafin da shan da shi mummunan tunanin ya je abincin sallah amma kaddara dan sa dubu biyu ne ya rasa yadda zai yi bai samu sadakan zakan bin da kai ba ya fita da kyar yana tunanin kaji za a saya wa yara ko shinkafa sai ce to ai sai shinkafa ta yi muhimmanci sai hakura da kaji ya ji ya so shinkafa dubu biyu ya shigo gida ko sai samu ga zakan bin da kai kuma na shinkafa sai ce kai kai kai sai kansa duk lissafin sai ya rushe me dalili ya ce ya kashe kuɗi kama amma in ka bashi kwana biyu gabanin a yi sallah to ka huda shan da shi dan abin da yake zai ce da wannan aje a sayo kaji shikenan sai a yi wa yara saboda duk wani uba da ko saba da wannan ba wai kansa bane yara ne su ne ba ta ke cewa dan ba babu idan kai yaro ya kalli babban gidan ce a mai ta ma za ka wuce zai ce ba masa ya mana wannan in ka ce babu sai ce ba masa ya mana saboda shi Allah ya taimake shi a duk shiga da sababu kalman babu kwata kwata bai san tabi yanzu kai ne kake da matsala a mai suna akwai da babu amma shi duk duk shiga da kalmar babu ba ta existing kuma wallahi duk fikihun ka ba za ka gasar da shi babu yaro karfe fahimta ba in ya maka kara ya ce to babu to an jima zai kara maimaitawa saboda ba zai fahimce ta ba bai kai shekarun babu ba kai ne yanzu kake fama da babu ka gane cewa akwai wata matsala mai suna babu amma shi ba da ita to shi sa bahaushe ke cewa wai yan ba ni babu shi sa duk matsala a gida uba babban matsala su ne yan kananan nan su ne yan ba ni babu saboda ita kanta babun idan ana kyautar ta to a basu ta suna bukata kuma ita babun ba ko na wani sai ta kawo abin da ake son su kaga babu ta sai abin da ake so so in ka wuce da shi sai kalli gidan da ya fi karfin arzikin ka ko arzikin ma duka yan uwanka ba ba sai a mana sai ka ce insha Allah ta'ala za a yi insha Allah ba da lokaci insha Allah ba yi to zai fahimce ka amma ka sai bayani to ai ba kuɗi ai kuɗin ka ne yana da yau duk ba ya fahimta amma sai ka ce insha Allah za a yi ba ba sai a mana irin wannan motar sai ka ce insha Allah ta'ala za a yi kai addu'a ko insha Allah Allah zai kawo ba ba ko to shi sai fahimta amma ka zai bayani iyaye mata ma ba duka suke fahimtar babu bare ya ba duka ba ne iyaye mata suke fahimtar babu a magana za su fahimta amma a aikace ba kuwa cike da fahimtar babu ba yauwa Allah ta'ala ta mana masu fahimtar babu akwai su da yawa amma a wanda idan tana so to tana ga babu da yana da wahala ta fahimta bare yaro dan shekara uku duk abin da ya gani ko jirgi gara sai ce baba jirgin nan zaga ce insha Allah za a tsaya ba da ko zan ce duk lokal gaban ko babban dai magana haka sai ce malam kuwa ya dace a bawa zakkan fit da kai din wa ya dace a zakkan fit da kai akwai hadisin imamun da sa'i rahimahullah ne ya bayani cewa faradar sosial zakatar fitri da tukuratan lissa'imi min al-lagwi wa rafath sai wa tuqmatan lil masakin a ka'idan ta ita abinci ne na miskinai so da wannan kamar shekul sa rahimahullahu ta'ala yace baya halatta a bawa kowa sai wa sai miskini so da ka koda mutum talaka ne in dai ba a koda mutum yana shi wanda za su ci zakka idan ba miskini ba ne ba za a ba shi ba kamar a cikin majalisar fatawa na zaddufi na 25 shafi na 71 da biyu da uku yi magana mai tsawo yace ba za a ba wa kowa ba sai miskini da akwai malaman da suke ga za a ba wa dukkan categories guda takwas na talakawa da suratul tauba aya ta 7 aya ta 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل يا روسا wannan da بلا أبا ba za a ba waɗannan guda takwas din miskini kuma a ka'ida duk wanda bai da cikakken abincin da zai da miskini talaka wafi da fakiri wafi talauci إنما الصدقات lil والمساكين wal يتجلوش wane ne mutumin da yake fama hannu baka hannu bariya shi ne asalin definition din miskin idan aka kira miskini ko fagiri ba kira ɗaya sunan ba to duka biyu shiga ciki amma aka kira miskini da fakiri to anan ne aikin yake jika to za ka sai ka duba wane ne mabukaci ko da iya abincin da zai ci na yau da gobe in dai mabukaci ne in ya kwanta a gida kwana uku zai huta za a shiga matsala to yana bukatar taimako don akwai wanda yanzu zai iya na a gida na shekara uku ya huta kuma komai zai je daidai amma wallahi wani ya ce bari huta da kwana uku kuma ba shi bed rest na kwana uku duk lissafin sai ya kare shi saboda haka Allah ta'ala yi kowa kala kala kuma kowa Allah ba shi arziki iya nasa to wannan za a iya ba shi duk wanda yake mabukaci waɗannan shine bayani a takaice akan zakar da kai ina nasiha gare mu da Allah mu yi kokarin cirewa da gaggawa mu bayar kuma wajen bayarwa sa'i guda ne in kana son auna shi ka dauki kwanan sha babba in an cika shi da abinci sai a share kansa in ka cika baka share ba wannan ihsani ne shari'a ba ta hana ba in ka ba da sama da abin da ake bukata ya yi amma abin da ba so kar ka ba da mai kasa da haka amma in ka ci cika bana aka ci a share sai ka ce a bashi wannan gyara ne wallahi shari'a tana so shi ake kira ihsani Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ihsani wallahu ta'ala Wannan wayan wane ne haka to Allah ta'ala ya ba da asiri har ma sai mu tashi akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala aya ta 100 65 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتمر billah kamar yadda yake son Allah na amanu amma waɗanda suka yi imani shaddu hubban lillahi soyayya su ga Allah ta fi tsanani da girma fiye da yadda shi yake son Allah ko yake son abin bautansa walau yara ladina zalamu da dai lalle wanda suka yi zalunci za su ga idh raunan azaba a lokacin da suke ga azaba annan wacce za su tabbatar lalle karfi lillahi gaba ɗayansa lillahi ga Allah ne jami'an dukkaninsa annan wata lalle karfi lillahi mallakar Allah ne jami'an gaba ɗayansa wa annan kuma lalle Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne shi wannan jerin ayoyin idan muka duba wanda yake nuna mana usulubin ƙur'ani na iya magana sai a tafi da kai cikin masu imani a gangayo da kai cikin ayoyin Allah a taho da kai wajen mushrikai a ketare kan kafarai tsantsa a dawo kan masu imani haka Qur'ani yake ta shawagi da mu yana ba mu labarai kana kana da mu imani mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka duba aya ta 140 163 Allah ya fara magana akan uluhiyya tasa cewa shi kadai ya dace a bautawa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar rahim kaga wannan tauhidin uluhiyya aka karanta tsantsa a wurin shine dukkan ibada ba a yi daga kowa sai ga Allah bayan da muka duba aya ta 164 sai Allah ya nuna mana ayoyin da ya halitta manya manya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari Wani fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u nas Allah yana mana girman ayoyinsa na halittar sama da kasa juyawan dare da rana jirgi da girfe a cikin ruwa da ruwan da ya saukar daga sama ya rayar da kasa da tsirrai suka amfana ya kuma nuna mana yadda ya halittu a bayan ƙasa, wa barsa fi hamin kulli dabba ya nuna mana wa ya yi wa sahabin musakhari na samai wal ardi da yadda yake kada iska ta shiga cikin girgije a saukar da ruwa ta ga waɗannan ayoyi ne manya manya na duk mai imani da bi su nisai wallahi abin sai sun kara masa imani amma duk da haka akwai wanda ba sa imani da Allah sai dawo kansu sai ce wai duk da waɗannan ayoyin namu na halittar sama da kasa juyawan dare da rana ayoyin da ke cikin jirgin ruwa yadda ake saukar da ruwa da halittun da muka yi ayoyin nan ga masu hankali amma akwai wanda ba idan zai bauta wa Allah sai ya yi attachment sai hana bautan Allah da wani Allah shi ne ya ce wani minan nasi mai yadda min nan in za ka yi mamaki ka yi mamakin wanda ya ga duk waɗannan ayoyin halittu na Allah su wata ala amma duk da haka ya rike wani abun bauta koma bayan Allah akwai abun al'ajabi da ya kai wannan mutum ya duba waɗannan a ahayoyin kuma ya zo ya rike wani abun bauta wanda abun bautan da idan kuda ya masa ƙwace sai dai ya ce me sai dai ya ce Allah ya isa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastani kula innal ladina tad'una min da la yakhluqu dhubaban ولو اجتمعونا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ka duba yadda Allah ya baka labari cikin suratul hajj tun daga aya ta 73 ya ta gangaro maka da abubuwansa har zuwa ƙarshe ya nuna maka ma qadarullah haqqa qadari inna allaha qawiyyun aziz Allah ta'ala ya kawo mana duk waɗannan wa'azi da yake mana kuda ne zai kama ya masa face idan yana cin abinci kuda ya sauka kan miyan ya taba ya gudu sai dai ce Allah ya isa ban yafe ba kuma shi wani yake bautawa shi s.a. Allah ya ce lalle in dai wannan wai shi ake bauta wato ai rauni ya kai iyaka saboda kuda ya masa faci kuma shi ma Allah ya isa ai wannan shine karshen rauni kuma duk taron mu a nan duk duniya ba wanda kuda zai taba abincin sa miya ya gudu sai dai ka kashe shi amma ba za ka je ka kwato miyan da ya taba shi yasa Allah ya ce wa minan nasi minadin nan abu ne a tafsiri shi sai ya ce ba'adun nasi mai sashin mutane ce ba dukkan mutane ne mushrikai ba wasu ne wanda ya zama shine ba a lalace ba akwai wanda yake mushriki akwai wanda ba mushriki ba mai yattakhidhu min dunin dunillahi andadan ay wa min nan nasi mai yattakhidhu ai mai yaj'al min dunin dunillahi alihatan andadan akwai wanda ke sanyawa koma bayan Allah wani abun bauta kalmar andadan kuma jam'i ne na niddin niddun kuma shine wani abun da aka rike ake ban tarayya da Allah ke sa hadisin muslim yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an na. wanda ya mutu ya rike wani abun bautawa ma bayan Allah ne shiga wuta to sai aka ce andadan ashe ma wata kila ba abu ne suke bauta ba da yawa ne za ka dauke ma min nasi man din nan asali muftada ne shine wanda ya riko din yuhibbunahum suna son su a nan sai Allah ya kira yuhibbuna sai kawo su daga dalili na masu hankali bai ce yuhibbuna a ba bai ce yuhibbuna kunna ba sai kawo shi da zamiri kun na masu hankali abinda ake bautawa wanda yake bayyana mana akwai mutanen da suke bautawa mutane yan uwansu shi sa yace yuhibbuna ina ce yuhibbuna a sai ka ce ko gunki ne in aka ce lata da uzza da sai ka ce ko yuhibbuna hunna sai a da su da miri na mata haka Allah yake yi wa abubuwan bauta da ba su da hankali amma sai aka kira anan yuhibbuna hun malamai suka ce ishara ne da ke cewa akwai mutum da yake bauta wa mutum yana da wahala ka samu mutum ka tsaye da shi a duk duniya waye Allah kai nuna wane ce shine Allah amma ta suke bauta musu shine suna musu hidimar da ba su gane bauta ba ce saboda me saboda jahilci ko kuma son rai saboda akwai addinan da yanzu bauta ma ake yi yanzu idan kana duba lokacin clip da ake ko a najeriya da hausa a rika turawa a whatsapp kaga mutum yana yabon wani sa ko wani magabacin da ya da shi yana faɗan kalmomin da yake nuna shi wannan ogan allah ne waɗannan wallahi na ji wasu har yau ina da na sanin da na kunna da shi shi yasa ni ba na garaje da shi don ina wurin jin guduwa na nemi na idan na ci na ci da kuma na gudu na zan je saboda sai kai tunanin ma kai da kake jin Allah zai maka azaba duk na kiyaye ne aka faɗa amma ba zan yi maimaitawa ba amma kalma ɗaya da nake yana bayanin Allah ya gagare sai cewa ne kuma da sunan wannan wai addini ne shi ma wannan magana wai Allah ya gagare sawa ne kaga shi ne yushibbu da ku kalmomin suna nan da yawa ba zan yi maimaita wasu ma ba saboda ba ba daɗi ka maimaita ko a misali bai dace a faɗe su ba shi sa kaga sai ce buɗa mu wanda yakan kai mutane ga bauta ba su sani ba shi sa duk yadda za mu so malami za mu so wani mahaifi za mu so wani shugaba mu so shi bisa ga mizanin shari'a kar ka so malamin ka fiye da yadda Allah ta'ala yake so idan ka so idan kana girmama ni ka kai da matsayin da Allah bai kai ni ba ko ka nuna ni kai na kai Allah ta shirka ba wai sai kai da wani ba ko da ni kai ko a ran ma ka rike ka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ko ka masa tarayya akan wani aikin Allah a ran ma da ke jamu baki shi ma zai iya yi wallahi shirka ne ba wai sai wani mutum ba ko mu aka yi wasu sunansa shirka saboda ka'ida duk abin da aka ce bauta sunansa bauta Allah kadai yake yi wa duk abin da aka ce ibada ce to Allah kadai yake yi wa ba a hada Allah da wani kuma ba a yarda a dauki abu a tura wani ba kwata kwata ba a yi in ibada ne salla ne zakka ne azumi ne yanka ne duka abin da sunan sa ibada ga Allah ka kake to yin soyayya ma fa ibada ne shi yasa a cikin rukunai na kalmar shahada ai a cikin akwai soyayya don Allah al-ilmul munafi lil jahal na biyu al-yaqinul munafi lil shak na uku al-qabulul munafi lil rad na hudu al-inqiyadul munafi lil tak na biyar al-ikhlasul munafi lil shak na shida as-sidqul munafi lil kalim na bakwai al-muhabba munafiya lil difa na'am na bakwai daga cikin rukunan kalmar shahada gabanin mutum ya zama kalmar shahada su ta zama mai inganci sai ya gama yana soyayya don Allah Allah yake so kuma duk abin da yake so ya ta'allaka daga sau abin da Allah ne idan tauhidi ya shiga zuciyar mutum yana son wanda ya so Allah son soyayyar kama ba a yi ba sai mutum yana son Allah subhanahu ta'ala sai ka ji kana sarfa don ita kanta soyayya ibada ce wannan ya sa akwai hatsari soyayyar da matasan mu yau suke yi wa ɗan kwallo saboda soyayya ibada ne ibn usaymin rahimahullah da wasu malamai suna da fahimtar cewa inda dai yaro yake buga kwallo ne ko matashi ya rika sa ko kuma ya kalla ko kuma ya zama bai alaka da lokacin sallah ba a babin exercise ba su haramtar ba amma mu maza da muke ciki ba wannan bane in ana kallon kwallon yanzu Allah ya ce taimaka ga wani kafin zuwa Allah ya ce taimake mu kusan zai zo karshen Ramadana inda farkon Ramadan ne aka fara wallahi da Allah ne kawai ya san yadda matasa su yi da sallah ce sa ba karamar rahama bane Allah ya sa ya ta karshen Ramadana to su ya wuce wai admiration ba wai suna admiring ko suna yaba bane kauna ce ta hakika a'a yana son me so na hakika kaga ko a social media wani za a zagi mahaifinsa a masa ba a bai dame shi ba yana postin hoton messi daga an yi magana ga kai a hankali ba kai a hankali ko kuma a saka hoton ronaldo ko a saka hoton neymar ko wannan wanda za to kai a hankali wato wannan nogo area ne a wurin sa akwai matashin da aka yi haka a cikin dan kira wanda aka zaga aka kira mahaifinsa aka zaga sai aka kira gwanin sa dan kwallo sai ce ka ka zagi uwata da wata ban yi magana amma wallahi kana kira kallon a'a babbar matsalar ne soyayyar da take jefa mutane a ciki yanzu misali idan kawai kallo kai sai ka ce kai a Messi ya ke kwallo ran da ya ke kwallo babu wata kauna akwai laifi a ciki babu ai ko ba rawa ana iya a ce wani kai wani ya iya sata ai ka yaba mutum a sana'arsa wannan ba laifi ba ne kai a dimiyarin matsalar shi ne soyayyar da wannan yawan zarman ka har ya kai ana ganin fushinka idan an taba wannan fiye da ka taba addinin ka ko iyayenka dole a kansa nake magana saboda shine matsalar aƙida sai mu yi a hankali da matsala ta siyasa ko kuri'a za ka dandana sai fa don Allah ake shi ma babin al-muhabba ne yana daga cikin rukunin kalmar shahada babu dama da zaɓe ka saboda anguwar mu daya ko dan nasan san ka ko dan kaza ko dan kabilar mu daya duk da nan bai ba sai dai a zabi mutumin kirki don soyayya ta ke sa ka dandana kuri'a kuma wa shi ma al-muhabba ne duk soyayya ta kai sai ka tsaya gaba ga Allah ka yi bayani kana son wani don Allah ne ke eh, me dalili saboda bawa Allah ne a saboda mai adalci ne saboda mai rubar amana ne saboda mai zumunci ne a mai fara'a ne a na gina da kokarin rubar a mutum ne adali wallahi yayi a ban na so saboda a yaran mu dai ne a anguwar mu dai ne ko kuma ina tsammanin in ya samu na samu ko na fi rikiya ma za a yi bayani wallahi za a yi bayani saboda soyayya don Allah ake yi ga lokacin yana zuwa duk lokacin da za ka yi sai ka za ka dandana sai ka zai to bai zan gaya Allah gobe kiyama in ya tambaye wannan kuma masu karban kuɗi su yi zaɓe da ake sayan imanin su a siyasa sun ma kowa sai ya shirya an ba shi dubu ɗaya ko dubu biyar ko dubu goma ran da wani ya samu dama kuma sai ya sace mar biliyan goma da haka kuma sai a ci gaba da mai da shi bawa duk wannan ibada ne shi yasa duk kasashen da aka ci gaba ko ba addini mutane su suke tara kuɗi su fere da dan takara suwa suka tsaye da obama a amerika talakawa ne Kontributin kudin suke su kawo wanda zai musu gyara amma ba zai mutum ya ya ci bashin biliyan gobe ya zo ya kasa ka zabe shi kuma ya hau kai tsammanin wai za ya adalci a rike amana ba ai sayaye yake kai kuma yana so ya biya wannan bashin amma duk lalacewa mutum talaka su tara kudi su zabe shi wallahi dan hausa kaga alaman tausayi tare da shi saboda me saboda ai san ba zai ci amanar su ba to kisa dole ya zama mun waye amma har a yanzu idan aka zo zabe in ka zo da kudi ko dubu ɗaya ɗaya ne to a wurin za ka canja gaba ɗaya wannan unit ɗin inda za ka bayar za a canja wanda ya samu har yanzu mun gagara fita a matsaloli da dama a local government sun mu a senatorial district din mu a jihohi haka za ka ga fitintunu kala kala saboda me saboda mutane sun sai da wala'in su gaba daya shi yasa al'amari ne na addini na imani mu duba mutanen da suke shaida su ba barayi bane waɗanda suke ba maciya amana bane ba azzalumai ba ne wanda idan aka ba su amanan al'umma kuma sun san rayuwa shi sa sai mu zaɓe su kuma mun zaɓe su don Allah shi kenan yayi mu duba sifofin da Allah ya kira na shugaba da shekku sabar yau ya kawo karkashin ayar suratu yusuf da kuma annabi shu'aibu da annabi musa inna khayra man ista'jal al qawiy al amin shugaba ya zama kakkarfa mai sannan kuma ya zama mai amintacce sannan na biyu kuma fa inni hafizun alimun ya zama don an ba shi amana ba zai ci amanar ba kuma mai ilimi kan al'amarin amma yanzu da dama wani bai karanta addini ba ko sakandare bai ba ana ma fargaban ya gama ko bai gama ba ya zo da kuɗi to kowa ya yarda da shi ina maganin ilimi kai me yasa na tsarin mulki ina experience me dole da su ne matsalolin da muke ciki Allah ta'ala ya babu iman gyarawa Allah ta'ala ya sa ko da zabe za a yi mu zabe mutanen da za su kawo positive change tun daga kansila zuwa har kowane mataki wannan shi zai samu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu shugabanni adalai waɗanda suke shugabanci Allah ta'ala ya gyara mana su wadanda suke gyararru Allah ya kare su daga sharin shaida don haka yi kun suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah suwa kenan Na. su waɗannan masu yin shirka da Allah ya ce wallazi na amanu amma waɗanda suka yi imani a shaddu suna da tsananin soyayya a shaddu tsananin hubban soyayya lillah zuwa ga Allah zina. anan shine matsayin mubtada a shaddu anan shine fa khabar hubban din nan tamyizi ne waɗanda suka yi imani su suke da tsananin soyayya zuwa ga Allah sannan lillahin nan ana ce mata lamun ikhtisas wato dukkan soyayya su ta Allah dan kana son mallaka su so ka to sai su ga kana kai mutumin Allah ne dan ka zo mutumin Allah to suna sanka. ka walau yara alladhina zalamu da dai ne waɗanda suka ga wake waɗanda suka yi zalunci za su ga walau yara da zai ga alladhina waɗanda zalamu suka yi zalunci wa fi qira'atin walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ko kuma walau taran ladina zalamu id yurawna azaba duk ana karantawa in ka dauki imamu asun zai ce walau yara ladina imamu nafi zai ce walau taran ladina zalamu sai zama id yurawna azaba ko kuma id yarawna to ka fiska uku ne na karantawa da dai za a ga waɗanda suka yi zalunci da zai ga wanda suka yi zalunci ko walautara da za a ga wanda suka yi zalunci idi ya raunar azaba a lokacin da suka ga azaba za su ce kuwata wallahi lalle karfi lillahi ga Allah ne nan ma lillahi na ikhtisas ne dukkan karfi na Allah ne jami'an gaba ɗayansa bi ka ce da sadauki ne in an da karfin mutum da na Allah ba komai ba ne sannan na biyu idan wane na masadauki dan karfin da yake da shi Allah ta'ala ya bashi ka tushen karfi gaba ɗayansa na Allah ne subhanahu wata'ala annan la'a kuma lallai Allah shahidul azab mai tsananin azaba abinda wani aya nuna mana daga farkon jerin maganar shine cewa waɗanda aka bauta wa da wanda suka bauta musu duka suna zama kirare ne na wutar jahannama su ne hasabu jahannama shi sa aka kare da maganar azaba bismillah ar-rahman إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو ta casa'in da tara Allah ta'ala yake cewa inna hum wa ma ta'buduna min dunillahi lalle ku mushrikai da abin da kuke bauta kuma bayan Allah hasabu jahannama kirare ne ice ne kanan zir fetur da mutan jahannama ne kuma haka za a gangara a cikinta ke sa Allah ne gangaro sai ce wa annan la shadidul azab shadidul azab ma nan sa ai qawiyul idan Allah ya tashi hukuba hukubar sa da tsanani in kana son gane hukubar Allah subhanahu ta'ala duba wasu ayoyi ko da ya kana a Qur'ani saboda hukuba ya wuta ruwan da ake ba su wani ruwa ake ba su in suka nemi taimako wa in yastaghisu yughasu bima taimake su da ruwa wani sura kenan hmm? suratul kafi wace aya aya ta ashirin da tara go wa in yastafifu idan suka nemi taimako yukhafu za a taimake su ma'in da wani ruwa kan ya yashkul wujuh idan suka nemi ruwan za su sha suna ɗauka daga ya kusa da fiska gabanin ya shiga baki sai kona fiska gabaki da yankan wato ruwan da ya zo magargamin fiska gabanin a sai kone fiska shine yughafun suka nemi taimako suna kuka ruwa? Ki shi ruwa za ta kashe su ba za su mutu ba sai a basu ba ana ba daga ya zo baki sai ba baki sai zama babu bakin gaba da ya kone yughafu bima'in kalmuhul yashwi alwujuh idan ruwan ya gangara haka za a sa mala'iku su dura musu yana shiga cikin hanjin su yake da hanjin arab wasu kuma zai to Allah ta yake cewa wasu sai a shayar da su da me da ruwa na hamim wa qatta a haka zai yayyanka cikin su cikin suratul kitab aya ta ke nan haka Allah ta'ala zai sa hanjin su ya yayyanke wato in aka tilasta suka sha to hanjin ma yayyankewa yake Allah ta'ala yana yayyanke su fata su kuma qur'ani yace za ta kone gaba ɗaya ne in ta kone sai a kawo musu wata wadda ta yau ta fitan jiya, fatar gobe kuma ta fita yau jin zafi haka Allah zai musu kullama nadijat juluduhum wannan jin zafi don me dalili li ya suƙul azab Allah ta'ala ya ce don su ɗanɗani azaba to haka Allah ta'ala ya fi zai cewa wa annan la shadidul azab kuma haka ake tabbata a cikin azabar ba mafita Allah ta'ala ya kare bismillah إذ تبرأ الذين اتبعوا bi suke barranta minan ladina tababu daga su yan amshin shara da suka bi su wa ra'awul azaba idan suka ga azaba wa bihim al asbab dukkan alaka tsakanin su sai yanke kaga idh tabarra a lokacin da suke barranta alladina wadanda mu aka bi su wawun din nan shine na'ibul fa'il wadanda aka bi su wato sune ar-ru'asa was-sada waɗanda suke ake ganin su manya ko shekunan da ake bautawa ko malaman da ake bautawa ko akarmakumullah da ake yi ko kuma yan ƙwallon ko ɗan siyasan ko shugabanni kowane ne in ya bauta aka masa ba wani abu ba Allah ta'ala ya ce a lokacin suke faranta minan ladinan tabahu daga wanda suka bi su waɗanda suka bi su daga nan alaƙa ta yanke kamar da ya cikin suratul zuhur ko الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أزخر آية 67 الله تعالى يقول الأخلاء مسويا جونا بعضهم لبعض عدو sashi da sashi abokanan gaban juna ne Allah ya ce illal muttaqina banda masu takawa wato duk mutumin da don Allah ka so shi kuma Allah kake nufi to a lahira babu me babu barnanta daga juna kuna son juna za ku tashi amma duk wata soyayya da ba ta da alaka da Allah to wannan Allah ya ce za a barnanta daga juna in dai wata dan wata maslaha ne babu Allah kwata kwata ba wani biyayya ga Allah kawai don rayuwa ne Allah ya ce za a barranta kuma barrantar nan shugaban fa gaba ɗaya matattu a duniya shine Iblis iblis ba an je wuta hatta assembly yana yau da wuta sai ya kubutar da kansa a tara yan wuta sai ya zo ya hau assembly kamar da ake yan makaranta sai ya zo babba an tara mutane zai yi bayani وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما sai shi dan yazo ya hau gaba sai ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari a duniya alƙawarin gaskiya ya ce muku ku bi musulunci ku kada shi ku yi kaza wa wa'adtukum fa ni kuma sai muku alƙawari na irin na iblis in ji shi yace ni kuma sai na saba muku amma Allah na gaskiya ne wa ma kana li alaikum min sultani kai ka ji assembly zai ce amma ba ni ba ni da wani sultani ba ni da wani illa an da audu sai dai kawai gayyatan ku dai fastajabtum li za ni ta kadda mu je da man kuma ɗan duniya ne kawai kuna neman abokin tafiya ne kawai da na ba da invitation sai aka amsa shine kawai wa ma kana li alaikum min sunan sai ce ko akwai wanda ya gani a cikin ku ko akwai wanda na zo gidansa da fari da baga ko bindiga ko wuka na ce sai ya bi ni wani kawai kira ne aka amsa mini fastajabtum li kuka amsa ba sai ya ce fala ta ni wa domo an kuzakun sai ɗan ya ce kar ku zarge ni ku zarge kanku kar kowa ya zarge ni don babu wanda ya gani a gidansa ko ka taba gani na to zarge kanka in ba haka bai zai wanda ba ka gani ya batar da kai akwai yaudarin da ya wuce wannan an ba ka kuɗi a ce gashi nan a nan kuɗin ka dubu ɗari biyar gashi nan ka ce ina yake gashi nan ai ai yana wuri ko ba ka gina saka yadda ai ba ka yadda ba ko ka je ka sai buhun shinkafa sai mutum ya dauko haka bai rike babu sai zai sa maka abu ne ce an sa babu ko za ka tafi cociya za ka kai da iblis ba ka ganshi ba sai ce kun gani ne kan ku zarge ku zare kaunan mu ma ana bi musulki ko bi sai ce a yau ni ba zan yankutar da ku ba ni ma yanzu anan na shiga sannan shaidan zai ce da kuma ba ba za ku yi da ni ba ba zan ku komai ba ba za ku komai ba sai ya ce inni kafartu bima ashraktumuni min gama. sai dai dama ni na kafircewa abin da kuke tun da ni da ban kafiri ne ke ne so ko kuma daman da kuke opportunity kuka ji aiki da shi kuka biye mini amma ni tun tun man kore na gidan aljanna dama ni kafiri ne shikenan na nemi abokan da ne kuka amsa mini a wuta iblis ya yi asambili wa yan ya tara su ya ce to ga abin da ya faru sai ya ce to lalle waɗanda suke kafirai azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi. radadi shikenan ya gama assembly sai azaba nan mala'iku kuma sai su rusu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa takabbarat bihimul asbab dukkan alaka za ta yake a filin kiyama shi yasa qur'ani ko da cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya ce idan aka yi kuri cikin kafo babu wata alaka da take bismillah فإذا fi في الصور فلا su ne idan aka yi buri a cikin kaho fala an saba bai na babu wata dangantaka ko na saba tsakanin mutane wala ya ta sa'a da ko ba mai zuwa filin kiyama ya zuwa ce ah, ni ba ban ga ibrahim ba ban ga musa ba wala filin kiyama ya wuce ba ka ma iya gane wai wani yaro ko bai ba kowa ta kansa yake Allah ta ala ya samu wani lafiya Allah ya kare mu daga shiga halin da ta ne kai na'am وقال الذين اتبعوا kama tabarrabu na kamar da suka barranta gare mu yau a lahira Allah ya ce kadalika kamar haka yurihim Allahu Allah ke nuna musu a amalahum ayyukansu hasaratin alaihim asara ne a kansu wa ma hum bi kharijin min an-nar ba su ta cikin wutan ba wa qala alladhina tabaqu sai wadanda suka yi biyayya aka batar da su aka yaudare su sai su ce lau launi a nan launa tamanni ne ba wai launa sharafi ba ne abu da ke nuna saboda fana tabarra'a fa'u sababiyya ne ta sa fi'ili na nasaba wanda mun tafi zuwa bayan launa da ke na tamanni bi an ke kenan ko wujuban ko jawazan bi an mara wujuban ko jawazan ba wa kana alladhina tabu wanda suka biya su ce lau ina ma da lana karrata ma'anan karra shine arruju ila duniya ina ma da za mu dawo duniya fa a minkum da mun barranta daga gare su wanda suka batar da mu kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta daga gare mu ana ana ma duba ko cikin suratul na aya ta 107 ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا zalimun in mun koma duniya muka kare yin zalunci ko shirka Allah amana duk abin da aka so kawai a da mu duniya ilarci wanda an yi amalu salihan fi ma taraktu kalla a da mu duniya za mu aiki sai Allah ya ce kalla in ba haka ba inna ha kalimatun huwa qahiruha kalma suke fada ta shirye ba za ta musu amfani ba waye za a je lahira kuma a dawo duniya ba shi wani opportunity wata dama ba mu shi Allah ya ce ba za a yi ba shi yasa duk wanda bai bi Allah ba wallahi alimajila babu wanda za a dawo ko sai ka biya ba opportunity babu wani recession babu wani kali ko ba da za a mai gaida in an je kawai an tafi wuta ne ko aljanna kuma ita wuta ko na kwana daya kai mutum ya shiga hudu saboda wa inda yau man inda rabbi ka ka'ar ka sana min mata sai a yi shekarun duniya guda dubu sai a ce an kwana dai a wurin Allah kenan shekarun duniya dubu shine kwana daya kuma waɗanda suke remedial a wuta a fito da su daga wuta shekara nawa suke a lahira shekara nawa suke a wuta gabanin ma mutum ya yi rimediya da ya fito sai ku je ku bincike hadisin wannan zai tare hankalin da kuma sai ɗan shekara dubu shi ne kwana ne kuma haka za su yi shekaru ke sa rabon da muke shi ne a nan duniya kuma mutum yana suwa kullum amma ta kamar kiyamatu yanzu ba kana suwa ko kiyamar ba ce ba kai kiyamar ka ta tashi dan a yau babu wanda ya tafi barzaku har yau ya bugo waya ko ya telefon ko ya yi email ko ya turo text message ko ya rubuto ka yi turo duk wanda ya tafi shuru kake ci kai ka sa a kota magana a can so duka ya ba su tare gashin ta saboda barzak wani zangon lahira ne shi yasa Allah ya ta'ala ya ce kadalika kamar haka yurihimullahu al'amalahum Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim sun yi su saboda me saboda sun yi biyayya ga wasu mutane sun batar da su kuma ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar ba za su fita a wuta ba in ka dauki wannan ayoyi da cewa ba sa fita a wuta yake nuna dangwama a wuta za su yi kuma yana maka cewa da suka yi biyayya suka bayyana sun yi biyayya a cikin bata da son rai ne ka duba ko da cikin suratul ahzab faran ma tun daga aya ta 64 65 da 6 da 7 har zuwa da 8 in إن الله لعن الكافرين إن الله لعن rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah sai su ce mun bi sadatana ko wasu mutane ne da suke jagoranci akan mu da wasu wanda muke respecting a duniya suka bazar da mu daga hanya sai su yi addu'a Allah ta'ala ya ninninka musu azaba bi ifaini min al'azabi wa nankum la'anan kabira sai su waɗanda aka bi su ce Allah ya zine mu kuma su kuma Allah ya zine mu shine wayan al'adukum ba'a ba kenan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kowanne sai ya tsine wa dan uwansa a wuta idan aka garba ko da kace wani sannu ko yi wuri babu tsinuwa ne Allah ya tsine kai ma Allah ya ce kai ma Allah ya haka ake kariya babu tun ɗaya da ke saurara wannan sa in ga an samu nutsuwa wallahi cikin aljanna ne ita kuma aljanna la yamassu na sabon. idan kana ma son bacin rai babu shi a cikin aljanna ba kai da kanka kace kana son ranka ya baci babu ita aljanna babu wahala kai da kanka ka ce kana so ka yi aikin wahala ba ma duniya ka gama wahala dan wani wani akwai kirkire kirkire zai je na kira ce shi rijiya zai tona to ko za ka yi ana ita aljanna babu shi yasa dukkan da sauran babu ita kuma yan aljanna ko da a duniya akwai matsala tsakanin su suna shiga aljanna za a cire wannan shine wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin duk wani gilli da ko hasada za a wanke zuciyar ne kowa yana jin wani ɗaukuwansa kamar irin kowa dai ba ne ake hasan da da ake rayuwa amma a wuta kuma kowaye da waye duk alaƙa idan an shiga wata tsinuwa ake Allah ya ba ne kai ma Allah ya tsine kai ma an kashe ma kai ma Allah ya lalace haka ake karewa a wuta kuma a shanci kishiro a babu ruwa kuma a kawo ruwan ya ya kona bakin in aka dura mutum kuma ya yayyanka hanjinsa kuma ba zai mutu ba Allah ta'ala ya kare mu da wuta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala